Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka lalabo. Umaru Sani. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuga kanin labaran duniya. Hukumomin kula da tsaron gidan yari a Najeriya sun ce a yi nasarar kama biyar daga cikin fursunoni sha biyu da suka tsere daga gidan yarin koton karfe na jihar Kogi. hukumomi a jihar difa ta jamhuriyar nijar sun sassauta dokar ta bacin da suka sanya ta hanyar baiwa masallatai sama da talatin gudanar da sallar ta tahajjudi a wannan watan na ramadan shugaban mozambique da abokin hamayyarsa venancio mandalan sun yi wata ganawa a maputo da nufin mai da wuka kube cutar mura tsuntsaye na neman rikidewa zuwa annoba a faɗin duniya don labaran yadda suke najeriya ta ɗauko hayar ƙwararrun sojoji daga ƙasashe bakwai domin bayar da horo kan aikin ƙundumbala ga sojojin ƙasar su dubu biyu da ɗari hudu ministan tsaron ƙasar badar abubakar wanda ya sanar da hakan ya ce tuni aka kaddamar da shirin ta hanyar fara bayar da horo ga sojoji 800 ga ƙarin bayanin da minista badru ya yi wa wakilinmu aminu sani sado yanzu yau mun zo mun kaddamar da koyarwa wato training na special elite force na sojoji guda 800 a koya musu yadda za su yi fada yadda za su kwato mutane in an sace yadda za su yi duk abin da za su yi su tabbatar sun tsare gari sun tsare kuma mutuncin mutane kuma za a ba su cikakken kayan aiki Ah, saboda wayanda aka kawo eh, su koyar da su sun fito da wajen kasashen waje da suka san irin wannan yakin sun kai kasashe bakwai ah, bayan sun gama wannan 800 sun za mu sake wani 800 har sai mun yi 2,400 a wannan zangon ah, muna namu aikin su ma 'yan ta'addar suna fito da kofofi da wannan training din zai bada yadda za a yi maganin wannan kofofin da suke fito da su na cutar da mutane yadda duka za a toshe ministan tsaron najeriya badaru abubakar to hukumar kula da gidajen yari ta najeriya ta tabbatar da kama biyar daga cikin fursunoni sha biyu da suka tsere daga kurkuku na koton karfe da ke jihar kogi sakamakon matsalar tsaron da aka fuskanta a gidan yarin da safiyar jiya litinin hukumomin jihar difa a jamhuriyar nijar sun bayya masallatai 33 damar yin sallar tuhajjid da ake gudanarwa a gwamman karshe na watan azumin ramadan sabanin shekarun baya da masallatai kalilan ne suka samu irin wannan dama saboda dokar ta bacin da aka sanya aisha shehu kabar ta haɗa mana wannan rahoto Sanya dokar ta bacin ta baya na da nasaba ne da matsalar tsaro a jihar ta Difa. Malam Sadau, Malam Altu, ɗaya daga cikin malaman da suka halarci zaman ya yi ƙarin haske. doka tana nan a inda take daga sha biyu zuwa karhe hudu ko karhe biyar akwai 'yan agaji a gurin akwai matasa kuma na unguwa wanda su ma sun ba da kansu 'yan sa kai ne suna nan suna tsaye ganin an yi sallah lahiya an kawatse lahiya kenan ana so mutum ya yi kokari ya kafin sha biyu ya halarci wurin da zai yi sallah tunda dokar daga sha biyu zuwa karhe biyar ne ta wani bangaren hukumomi sun nuna rashin gamsuwa akan matakin kanal abdu halilu magajin garin difa har masallaci har talatin da uku ma ya yi yawa garin difo ai ba ni gari babba ne in ana son aiki amma da kyau in ma hali ya bada bai wuce a ɗauki masallaci uku ba masallaci wanga na difo kura da masallacin ajimeri da ɗauka masallacin dubai in ma kara ƙara hudu a zuwa wajen shari'a a samu masallaci guda kuma masallacin gidi aka zaka da aka yi dukan su ci aka yi yan agaji za su tafi yan agaji dan agaji sanda ce gidi dan agaji shi zai tsare tsaro wannan ya san ma to sai dai guda daga cikin masu yin sallah a ɗaya daga cikin masallatan da suka samu lasisin Khalifa Ishaka ya magantu. A shehuri kullum nan ana mu laili kamar karfe ɗaya ake farawa kamar karfe uku ake gara agaji suna nan suna zowa ko da yaushe da su ake farawa suna zirganiya suna shiga ko ina su abin jira a gani shine kowane mataki hukumomin za su ɗauka na kare masallatan a ghana an kama wani tsohon babban jami'in tsaro kan zargin karkatar da kudaden da aka ware fannin tsaro kamar yadda ministan shari'ar kasar ya sanar jiya litinin kone ba adu tsohon jami'in hukumar yaƙi da yi a kasar zagon ƙasa ana zarginsa da hannu wajen batan miliyan bakwai na dala ta hanyar ba da wata kwangila ga wani kamfanin isra'ila sabon shugaban kasar ghana john dramani mahama wanda ya sha rantsuwar kama aiki a watan janairun wannan shekara ya sha alwashin kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rasha a kasar Ƙungiyar 'yan jarida a Burkina Faso ta sanar da cewa a ranar Litinin inda ne aka yi awon gaba da wasu mambobin mambobinta biyu, a yayin da bayanai suka nuna cewa an garkame su a wani ɓoyayyen wuri. Tana mai yin alawadde da batun hana 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Sudan ta kudu na fama da barkewar cutar kwalara mafi muni da ƙasar bata gani ba cikin shekaru 20 yayin da cutar ta kashe kusan mutum 700 a cikin watanni shida. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ce annobar kwalarar da ta bulla a Sudan ta kudu a ƙarshen watan Satumbar bara. Ta kashe mutane 694 cikin sama da mutane 40,000 da suka harbu da ita. sanarwar unicef ta ce sama da kaso hamsin cikin ɗari na waɗanda suka harbu da cutar ta amai da gudawa yara ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar a barkewar mafi muni da ƙasar ta gani cikin sama da shekaru ishirin unicef ya ce sudan ta kudu da angola sun fi fuskantar matsalar ɓullar cutar a gabashi da kuma kudancin afirka angola ta sanar da ɓullar cutar a farkon watan janairun wannan shekara inda kawo yanzu ta kashe sama da mutane 294 bayan ta harbi mutane 7,500. Al'ummar Sudan ta kudu na fama da matsananciyar talauci duk da ɗimbin albarkatun mai da take da shi. Kasar na fama da rashin tsaro tun bayan samun 'yancin kai a shekarar 2011. To hukumar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar jiya Litinin cewa rikicin da bangarorin biyu ke gwamzawa a arewacin Sudan ya tilasta mutum dubu goma sha biyar barin muhallansu cikin sa'o'i 28 rahotanni sun nuna cewa daga ranar alhamis zuwa juma'a da ta gabata faɗan ya tilasta wa iyalai da dama sauya matsuguni tun faro rikicin zuwa yau dubban mutane ne suka mutu yayin da wasu sama da miliyan goma sha biyu suka rasa matsugunai shugaban mozambique daniel chapo ya gana da babban abokin hamayyarsa venancio mondlane wanda ke ci gaba da ikirarin lashe zaben tara ga watan oktoban shekarar bara rahotanni sun ce ai ganawar ne a ranar lahadin da ta wuce a ɗakin muhawara na joaquim chichano da ke babban birnin ƙasar maputo wannan ce ganawar farko da mutanen biyu suka yi watanni shida bayan zaben shugaban ƙasa mai cike da cece kuce cutar mura tsuntsaye da ke yaduwa a tsakanin dabbobi na ci gaba da bazuwa a tsakanin al'umma a wani yanayi da ake fargabar za ta fara yaduwa daga mutum zuwa mutum da hakan ke alamanta rikidewar cutar zuwa annoba a faɗin duniya wannan na zuwa ne a daidai lokacin da aka tabbatar da bullar cutar tsakanin jama'a amurka da wasu ƙasashen turai farfesa isa abubakar sadiq na cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a jihar kano da ke najeriya ya yi mana bayani dangane da cuta cutar muran tsuntsaye cuta ce wacce aka fi sanin ta a tsakankanin dabbobi waɗanda Allah ya halicce su da fiffike to sai gashi a baya-bayan nan yanzu an samu rahoton bullar waɗannan cututtuka daga tsuntsayen zuwa nau'in dabbobi waɗanda suka fi kusanci da ɗan adam waɗanda kamar suna shayar da 'ya'yansu kasancewa in har wannan cuta za ta iya kama waɗannan babu ya ta kama shi kan shi dan adam musamman alade idan ya harbu to zai zamana saukin yaduwa ga dan adam kuma idan ta tashi kamawa sai ya zamana muguwa ce wacce ta fi wanda ake gani saboda ta fi saukin yaduwa to idan hakan ya faru tsakanin dan adam da dan adam cuta za ta rika yaduwa kenan to wannan kuma ba karamar barazana ba ce ga dan adam yana da kyau mutanen da suke aiki a wajejen tsuntsaye ko kuma suke kula da dabbobi duk lokacin da za su shiga wannan waɗannan wurare su sa kayayyaki da za su kare jikinsu safar hannu tabaro na ido wanda yake kare abu ya shiga idan ɗan adam da kuma takunkumin fuska kwararre kan harkar kiwon lahiya to a litinin shugaban amurka donald trump ya ce zai lafta harashin kashi 25 a duk wata ƙasa da ke sayan mai ko gas daga venezuela a duk lokacin da ya fara aikin tasakiyar 'yan ƙasar ta kudancin amurka zuwa ƙasarsu su china ta amince da wasu sabbin dokokin domin karfafa matakan da take doka na dakile tasirin takunkuman da ake lafta wata daga ketare firaministan china ya sanya hannu kan dokar wadda za ta rage irin tasirin takunkuman da ake lautawa kasar daga ketare dokar wadda aka kirkiro a shekarar 2021 za ta rika mayar da martani kan duk wani mutum ko kuma ɗaiɗaikun mutane da suka fuskanci takunkumai daga ƙetare kamar yadda ma'aikatar ministan cikin gidan ta tabbatar. To karfe 8 da mintuna goma. Ka misali ya sake dawa barka shigo to barka ka dai umar sani to kamar yadda muka wa mai sauraro cewa za mu yi duba akan wasannin da za a fafata a rukunin ca na neman gurbin zuwa gasar lashe kofin duniya da za a yi a shekara mai zuwa daga nahiyar afirka shi dai wannan rukuni yana kunshi ne da ƙasashe irin su afirka ta kudu najeriya rwanda zambia benin da dai sauransu ai akwai wasa akwai wasa <laughs> sosai akwai wasa to wasan da zai dauka hankali a yau dai malam umar shine wasan da za a yi tsakanin afirka ta kudu da kuma jamhuriyar benin kasan ita afirka ta kudu a yanzu ita ke jagorantar wannan rukuni da maki goma yayin da ita kuma benin take a mataki na biyu a ah. wannan rukuni da maki takwas sai kuma tawagar rwanda take a mataki na uku da maki bakwai yayin da tawagar super eagles ta nigeria ita kuma take mataki na hudu da maki shida to kaga kowa yana da eh, dama kofa a buɗe take da ya wasa to zai ga wasa to kaga ita yanzu benin yau za ta karɓi bakoncin afirka ta kudu kuma idan ta karɓi bakoncin afirka ta kudu idan har ta samu nasara a kanta a wasan da za su yi to za ta hau teburi kenan da ya zama tana da maki goma sha ɗaya yayin da ita kuma afirka ta kudu kaga hannun agogo ya koma mata ba sannan ita kuma najeriya a yau za ta kai iya kokarin ganin cewa ta samu nasara a kan zimbabwe don ganin cewa ta matsa ta rage tazarar makin da ke tsakaninta da na daya da na biyu da na uku a wannan teburi saboda ta samu damar zuwa gasar lashe kofin duniya eh. a gefe guda kuma ita zambia ta ce to ai ita ma ba naɗa hannunta za ta yi ba tana kallon tawagar ta super eagles ta najeriya domin ta zo ne ba wai kawai yawon buɗe ido ba a najeriya ta zo ne domin samun nasara to wannan rukuni dai ya kasance za a iya cewa a buɗe wanda kowa za a iya ganin yana da dama na samun musamman ma yadda najeriya ta yi tattaki a ranar juma ta je kigali ta samu nasara akan ruwanda da ci biyu da nema wannan ya kara farfado da fatan su na ganin cewa sun samu nasara a sauran wasannin da ya rage musu guda biyar to ita ruwanda kuma za ta buga wasan ta ne na yau tsakaninta da lesotho wani wasa shi ma da ake ganin zai kayatar matuka domin ruwanda za ta iya samun nasara a wannan wasa kuma idan har ta samu nasara a wannan wasa za ta iya samun damar komawa saman teburi idan har uh, ƙasar afirka uh, benin ko south africa suka buga kunnen doki eh, kasan akwai wata ƙasa da take taka muhimmiyar rawa ita ce wa ghana kasan ghana ita ma ta samu kusan dukkan wasannin da ta sama nasara a wasannin ta da ta buga wannan karin ta nuna lalle da gaske take kuma tana sha'awar zuwa gasar lashe kofin duniya to kaga za mu jira mu eh, abin da yake nunawa dai alamu da ke nunawa shine manyan kasashen da aka san suka suna a bangaren kwallon kafa a nahiyar afirka a bana mm-hmm. to suna shirin zuwa gasar lashe kofin duniya a shekarar da za mu tawo musamman idan ka duba irin rawar ganin da kamar ta taka ita ma akwai tunisia ita ma tuni ta yi gaba akwai kasar masar ita ma wadda eh, tuni ita ma ta riga ta ga morocco duka morocco tana sosai kuwa to mm. gaskiya kan inda aka tafi a haka to kasashen nahiyar afirka da za su wakilci nahiyar za su taka muhimmiyar rawa kasa abin ake cewa sai su yi kokari su tsallaka amma idan suka je zai su kasa ɓarkata <laughs> eh, to amma ai Morocco za a iya cewa ta fara buɗe kofa ganin irin rawar ganin da ta saka a ƙasar Qatar ta kai ga wasan matakin kusa da na ƙarshe wanda kuma wani abu ne da nahiyar Afirka ta yi alfahari da shi ganin ma mai horas da ita dan mm. afirka dan gida ne ba wai wani ne daga ƙasar waje ta kuma dalilin wannan matakin yasa aka ƙara ma ƙasashe damar irin tura wato zuwa nahiyar Afirka zuwa wannan gasa to idan muka duba zuwa to a gaishe ka wato hassan ya cika <laughs> to hassan ya kore ni masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo facebook tiktok da kuma whatsapp ministan cikin gida a najeriya ya bayyana cewa sun kaddamar da bincike game da batun tserewar fursunoni daga gidan yaron kwatan karfe gwamnonin jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya sun shigar da ƙara gaban kotun kolin kasar game da batun dokar ta ɓace a jihar rivers gwamnatin sojin burkina faso ta yi daren mikiya a kan 'yan jaridu trump ya lafta haraji na kaso 25 kan duk wata ƙasa da ke siyan mai daga venezuela Da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda Najeriya za ta hayo sojoji daga kasashe bakwai domin baiwa sojojinta horo game da yadda za su yaƙi 'yan ta'adda a arewacin ƙasar. Haka kuma akwai bidiyon yadda teloli a Najeriya suka koka game da rashin samun ɗinkuna a bana. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a Rafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. ku bi rafai hausa kuma ware. To sai a bibi waɗannan shafukan domin kallon labaran da muke wallafa yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na rediyo Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. shirin da bisa al'ada ke yi dubi dangane da batutuwa suka jibanci al'adunmu kama daga masarautu da kuma zantukan zamantakewa a yau shirin zai leƙa jihar maraɗi a jamhuriyar niger inda al'adar aikin kwaɗo da linzami da aka share shekaru ana yin sa da hannu ke fuskantar barazana samun babban koma baya sakamakon wasu sabbin na'urori ko teloli na zamani da aka samu masu aiki da kwamfuta waɗanda ke zuba wannan aiki ga riguna cikin gaugawa sai ku biyo mu. To madalla aikin kwaɗo da linzami da aka saba gani ga manyan kaya ko ƙanana na cikin al'adar malam bahaushe da ma wasu ƙabilu kuma abu ne da ke samar da dubbannan ayyukan yi ga matasa har ga mata da ke cikin gidaje waɗanda ake aikewa cin baƙi ko na riguna ko aljihu ko ma